يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 shekara ta 1436 wanda ya zo daidai da 26 ga watan mai watan biyar shekara ta 2015 miladiya ga mu a masallacin abdullahi ibn abbas wanda ke mabiyar idda sakwato inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin muwattau imamu malikin rahimahullahu ta'ala idan ana biye da karatun muna cikin kitabu siyam a kitabu siyam yau za mu tashi babi na ƙarshe cikin wannan kitabi babu jami'u siyami duka abubuwan da malam ya faɗa game da watan eh, azumi ko ko azumin wata azumin ramadana ko ko azumi ko na ramadana ko ba na ramadana ba to zai ɗan tattauro mana da wasu abubuwa na falala da wasu hadisai masu nuna wani hukunci game game da azumi dai sai ya ruhe muna kana bithani mu shiga kitabul itikafi duk da dai mafi yawan malamai sukan san itikafi cikin kitabi guda da siyam amma dai malam nan ya raba shi kuma rabawa ina jin tahi zama daidai tunda itikafi ba azumi bane wata ibada mai cin gashin kanta ce illa dai tana da sharɗin yi azumi gare ta Sababin azumi cikin ramadana ko ba na ramadana ba mu saurara mu ji wannan babi da Allah mu samu wasu abubuwa ciki babu jami'u siyam بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب جامع الصيام حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان حدثني يحيى عن مالك دقى عبيد الله بن يحيى ابن يحيى الليثي يتشي بابانا يحيى ya bani labari an malikin daga malaminsa imam daril hijira imam malikin rahimahullahu ta'ala an abin nadri daga abun nadri sunansa salim ibn abi umayya salim ibn abi umayya maula umar ibn ubaidillah shine bawa ko bararren bawa maulana umar ibn ubaidillahi ibn ma'mar at-taimi shi abba bararren bawansa shi abun nadari suna ne salim Imam Ahmad da Sufyan bin Uyayna da Imam Malik anan da sauran wurare duka sun wasaka shi sun ce thiqatun na lil ghaya an tambayi Imam Ahmad ga cewa abun nadar mi zaka ce yace thiqatun indi haka Sufyan bin Uyayna ya fadi haka Sufyan al-Thawri ya fadi haka Yahya ibn Yahya al-Laythi haka Yahya ibn al-Madini ya fadi da duk sauran dai masu wasakawa abun nadari ya ruwaito hadisi goma sha biyar cikin waɗa duka duka ko ko in ce imam malik ya kaɓa hadisi goma sha biyar daga abun nadari a cikin waɗa malik an fahimci wannan tara daga cikinsu dukansu marfu'aina sun kai zuwa ga manzon allah sallallahu alaihi tara daga cikin sha biyar sauran kuwa wato shidda kenan ko sun zo mursalai duk ya kawo su akan irsali mun san irsali mun san muttasila mun san mursala to tara muttasila na duka sadaddu na ba su da wani inqita'i har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi sauran tara kuma sauran sauran kuma shidda kenan sun zo mursalai daga cikin muttasilai ga wani muttasilina duk da dai ba kaulin rasul sallallahu alaihi wasallam kawo ba aiki ne dama mun san dai alhadithu imma qaul wa imma alfi'l wa imma iqrarun ko takarirun mhm wannan yana daga ɗaya daga cikin tara kenan عن أبي النذر سالم ابن عبيد سالم ابن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة عن كربو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف كو dan dan Abdurrahman bin Auf mun sa Abdurrahman bin Auf to wannan dan shi kenan Abu babban tabi'ina yana daga cikin manya manyan tabi'ai min kibari tabi'ina tabaka ta bi suke irin waɗannan ana Aisha ta zaujin Nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Aisha matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha hiya min dabaqatil ula ko dabaqatis sahaba annaha qalat ita tace muna kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasum manzo sallallahu alaihi wasallam yana azumi hatta naqulu la yufdiru har ce kila bai ajewa wa yufdiru hatta naqula la yasum kuma wata rana ya kama shan ruwa har ce bai azumi a wannan hadisi na abun nadari da yake abun nadari ya sun yi ya samu mutaba'a na malamai da yawa game da wannan hadisi daga wa daga Abu Salama ma'ana waɗanda suka rawaito hadisi daga Abu Salama ba abun nadar ɗai ba da yawa layin Bukhari ya zo layin Muslim ya zo Abu Dawud da Tirmidhi da Sa'ib ibn Majah duka sun rawaito wannan hadisi yana cikin wanda aka ce wannan hadisi rahu sab'a ko ehin Abu eh, bukhari Imam Muslim abu dawud tirmidhi na sa'ibi ibn majah da imamu ahmad kuma sun rawaito da mutane daban-daban dukan duka dai in ka biyo kowace hanya yana karewa daga abu salama ibn abdurrahman daga aisha radiyallahu anha wayanda sun karbi hadisin daga abu salama ba abu nadar daina ba suna da ina son ina fata a gani. akasarin su suna sa suna da ziyadar sha'bana sai su ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasumu sha'bana hatta na kulu la yufdiru wa yufdiru hatta na kulu la yasumu saboda haka inda aka ce waɗin yana buga ya yi ta'azumi ya yi azumi har mu zaci bai buɗe baki bai ajewa ko ko muga yana tashar ruwa yana tashar ruwa har mu zaci bai azumi ana magana watan sha'abana na ina fata an gane sha'abana aka magana illa abun dare nan illa dai daga ɗaya daga cikin dalilai waɗanda mun ka sani na malamai kila an fara bijirwa da magana an tambaye game da sha'abana na ko ba haka ba kaga tunda kun san abin da aka magana game da shi game da wata sai ya faɗi hukuncin ɗaya ba tare da ya ta kalimar ba ko ku wani abu mai kama da haka amma dai azumin ko ku amma dai hadisin yana magana game da watan sha'abana annaha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ya kasance ya sumu yana azumin sha'abana sai ka wasara haka nan hatta naqulu la yafdiru wato an ka ce yau ɗaya ga shabana sai mu ga ya yi azumi gobe ya yi jibi ya yi kwana ɗauko kwana hudu kwana biyar kwana goma a hamu mu ce to kila manzon sallah sallan watan nan kila gaba ɗaya zai azumce shi sai can sai mu ga kuma ya aje ya kama shan ruwa sannan wata rana kuma azumin shaban na iya kamawa yau ɗaya ga wata ba ga manzo Allah ya komai ba biyu ga wata ba bai tashi da azumi uku ga wata hudu ga wata biyar kila ko dai ba na manzo sallah sallan kila ba ya azumin watan nan sannan can kuma sai mu ga kuma ya karbi azumin kuma ya ci gaba har karshe wato yakan yi azumin ramadana rabin harko wata sha'ban afwan sha'ban rabin harko wata shekara wata shekara rabi na karshe wata shekara kuma ya datsa tsakiya bai fara ba amma tsakiya ya ci gaba ya fara azumi sannan kuma karshe ya dakata babu wada bai amma abinda muka son mu gano ta cewa ma ra'aitu rasulullahi ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba istakmala siyama shahrin ya kammala azumin wata guda cicicip daga hitar wata karewa ta yi ban taba gani ba kaɗo da ɗai ban taba gani illa ramadana in ba ramadana ba shi ɗaya taba kammalawa shi yasa suka ce ba sunna na ba a ce azumci wata duk kai kana da kokari a ce in sha'bana to gaba dai kaka azumcewa ko ko in wani wata ya zo gaba dai in dai ba ramadana ba wannan aisha ta ce ta ce ba ta taba gani ba amma muna da hadisin ummu salama ta ce manzo sallallahu alaihi wasallam bai taba bai taba cika azumin ramadan bai taba cika azumin sai watan ramadana sai sha'abana wata shekara ya taba cikawa amma ta faɗi ba to ka in hadisin hadisin ya inganta in lalle ummu salama ta ga haka ya taba kammalawa sai mu ce tuka babu sabani ko ba haka ba duk ita Aisha ta faɗi abin da ta gani na bata taba gani ba ta ce ba ciya ta bai taɓa yi ba ita ko ummu salama ta taɓa gani kila an fahimta to ala kulli halin dai abin da aka son a gane in ban da ramadan babu wani wata wanda aka son ka yawaita azumi ciki kamar me kamar watan sha'bana sannan da wannan za ka gane hoton mallam bahaushe mai azumin tsayi amma da shan da shan da azumin shan ko ya azumce rajab gaba ɗaya bai da nassi ya shanye sha'bana gaba ɗaya shi ya da nassi ko eh sai a ce azumin watan tsayi ya yi wata guda yana azumin rajab wanda bai da nassi ko umarni ko aiki ƙaunan wa fi'ilan bai da nassi amma sha'ban ya tsaya kuma sai ya kama sharuwa azumin shan tsaki ko azumin rajab azumin tsaki sha'bana kage aka shirme annan ko wanda adda nassi wanda aka kwadaitar daga azumin shi shi yake shanyewa ko ba haka ba wanda ba a sa shi ba hasali azumta ta duka ko ku azumta ta da sunan rajab bai da nassi bai da asali ko ba haka ba in za ka azumi cikin wata rajab sai dai ka azumi da sunan nafila mutalaka irin nafila da kowa ka yi ko ko kuka azumin kwana uku fi kulli shaharin ko kuka azumin litinin da alhamis ko eh su dai gare ka amma suna wani suna mai suna wai shi azumin rajab babu shi Allah samu gani saboda haka tsahin sai su dan gyara in suna sha su sha ga sha'abana sha'en eh, afwan su sha ga rajab sha'abana sai su yi azumi haka ya dacewa Allah samu gani wannan ta ce wa ma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam istakmala siyama shaharin qat illa ramadana wa ma ra'aituhu fi shaharin ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani wata akthara siyaman yafi yawan azumi minhu fiye da shi annabi fi sha'bana ga sha'bana ban taba ganin manzo sallallahu alaihi wasallam ba ya yawaita wani azumi a matsayin shi manzo sallallahu alaihi wasallam he da wade kai ga sha'bana an fahimta ma'ana a sha'abana ya fi yawaita azumi a sha'aban ya fi yawaita azumi he da kowane wata ehem wa ma ra'aituhu kathara siyaman minhu ra'aituhu damir rasulun sallallahu alaihi sallam minhu kuma da damirin manzo sallallahu alaihi an gane ba wa ma ra'aituhu kathara minhu shi annabi sallallahu alaihi ban taba ganin sa'ad da fi yawan azumi fiye da azumi ne a cikin sha'abana ba an gane wannan wannan kaga falala tana koma zuwa ga azumin nafila ko tana koma zuwa ga azumin nafila cikin nafila azumin sha'ban sannan to ga wasu hadisai guda biyu nan wayanda dukan sun hade nafila sun hade na wajibi wajibi ramadana ko ko ko na alwashi ko na kafara malam karanta muna haddasa عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم وحدثني عن مالك عن أبي عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة وأنا حديثي كوكو وأنا سندي عن شاجيني daga Ubaidu Rahman daga Abdurrahman ko ubaidullahi dan Yahya ibn Yahya allati laythi daga malaminsa shi Yahya daga malaminsa Malik daga Abu Zinadi Abdullahi ibn Zakawan shi Abu Zinadi kunya tai don Abu Zinadi lakabina lakabi shine abin da ka nuna yabo ko suka tare da kana da sunan yanka sai a ƙara ma wani suna mai nuna yabo ko suka ko mai nuna lokaci ko bagire ko wani abu shi aka ce malakabi Mhm. to laraba suna da wannan sosai an abiz zina da abiz zina da bun sha faɗa wannan yabona duk da dai shi abdullahi ibn zakwana bai son bai son sunan ko bai son lakabi din mhm. abu zinadi sunansa muka ce abdullahi ibn zakawan amma kunyar da aka yi mai abu abdurrahman to daga abu abdurrahman abdullahi ibn zakawan daga anil a'raj daga abdurrahman ibn hurmuz shine al-a'raj thikatun duka waɗannan malamai kusan lilghaya dukan kowane daga malamin sa thiqatun malik daga cikin daliban abu zinadi babu kamar malik cikin daliban a'raju kila zamu ce babu kamar abu zinadi mai yiwa duk da dai akwai irin su abu salama abu salama wancan dan abdurrahman dan aufi akwai dai shahararrun malamai amma dai abu zinadi shina cikin gagga gagga duk shi yasa ma aka ce mai abu zinadi da ka faɗi ba bukatan bukatar maimaitawa abu zinadi ba daga a'raj a'raj cikin thiqatu sosai kware da gaske daga cikin ɗaliban Abu Huraira radiyallahu anhu Abu Huraira kuma in mun kan san shi cikin dabakar sahabbai ina jin ai babu mai har da iri tashi ko amirul muhaddithina fi sahaba eh radiyallahu anhum ajma'in ana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ya ce as-siyamu junnatun azumi garkuwana kaga wannan ba azumin ramadana ɗaya ba ina jin ai na ɗauka azumin nafila da azumin farilla ko wannan falala ce ta azumi asiyamu junna junna bi dammil jimi ko a ce junnatun garkuwa mhm. a wani hadisi ko ku a riwaya bukhari yace yustajannu biha ko yastajinnu biha garkuwa ta da yake garkuwa da ita junnatun dama yaka ce junnatun garkuwa ya kasa fataha ga jimun jannatun aljannatu ai mun sani aljanna ko ko kuma lambu ko ehin Ah, inna balaunahum kama balauna ashabul janna kaga lambu wannan hmm? ashabal janna ashabal janna na'am kaga aljannatu garkuwa ken lambu kenan ko ko aljanna da wadda mun ka sani ko eh jinna da kasarul jimi kuma aljannu ko min aljinnati wan nasi aljannu kenan nan kuma don ma garkuwa asyamu junna azumi garkuwa na daga wuta ko wannan kana ya fassara shi da kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattakuna ku samu tattakuna ittiqa'u minan nari aiko kariya daga wuta kuma yana iya zama kariya da in tunda a ce ba a ce wuta ba ce aka ɗaya junnatun shi yasa kamar irin fassara ko tafsirin da ibn qayyim ka yawan yi a cikin littattafai ne in nassi bai yi taqayidi ba kakka yi rashin taqayidi ya hiba nassi yanci ya haɗe duk abin da yake haɗewa junnatun minan nari junnatun minal ma'asi junnatun minal amradi junnatun minal minal zunubi wa kaza wa kaza junnatun min kulli shay'in qala as-siyamu junna kaka kayyade ma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam bai kayyade ba kila an fahimta haka ibn al-qayyim ya haraji haka cikin fasarori da yawa cikin ayoyi ko hadisai yana cewa duk abinda ba kayyade ba ka kayyade rashin kayyadewa ta shi aka son a gane as-siyamu junna fa idza kana ahadukum sa'iman idan ɗayanku ku yau waye gari yana mai azumi yau waye gari da azumi nai falayar kada shi rafasu kalimar rafasu a luga lugatan tana da ma'ana biyu in ma ya zan rafasu fi'ilan ko rafasu ƙaulan haka yake a luga rafasu fi'ilan sai koma ila muwaƙa al-muwaƙa ina jin an san ma'anar lugar zoma mace saduwa da mace to saduwa da mace kun ba a kayyade ba in ma fil halal wa in ma fil harami ko kuma in ma in ma harama wa in ma halala sai a ce rafathu ma'anahu almuwaqa an fahimci wannan wannan shi ya komawa ga aya faman farada fihin hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajji sai aka ce to tunda an kada su uku sai a ce rafathu ma'ana jima'a. shine a ce kusanta iyali kuma sai ka bashi na iyali na halat abin da yasa dole zaka bashi na halat din ya ce wala fusuka ko ba haka ba eh sai shi ko fusuku a bashi na dukkan ayyukan sabo daga cikin fusuku ai zo ma wanda Allah bai halatta ma ba eh sanan wala jidala kila fahimci wannan to kun ga zan ya zan rafasu fi'ilan to akwai rafasu qaulan to rafasu qaulan to nan zaka amfani da rafasu qaulan don kaga wanda ya waye gari da azumi ai da ma azumi al-imsaku an at-ta'ami wash-sharabi wal-jima'i dama amsaka to kaga babu kata a ce mai kuma fala jami' tunda dama da wannan niyya ya tashi ko to dole ka mai da rafathuna ila al-qawli an gani fassarar saboda haka fala fala yarfutnan kada shi qawlu ibn abdul kada shi rafathu a qawlu ibn abdul bar ya fassara rafathu yana cewa abinda an rafasu al-kalamul kabihi wash-shata'imu wattala'uni wal yace alkalamul kalamul kabihi mummunan magana ko wace iri ko baka ko wani arashi ko wani abu washa ta'imi da zage-zage ko zagi ehin wattala'uni min la'ana tala'uni ka la'ani wani wani la'ane ka wal da alfasha khana khalfasha wa ghairi zalika to duk dai wadda kalima abza ka furta da harshenka mara kyau zage-zage na ɓace-ɓace na wani batsana wani alfashana wani mina to za ka tattara ka ce rafasu shi ne rafasu min alkalami kila an fahimta to wanda ya waye gari kada shi rafasu batsa ko gansi ko alfasha ko ashar ko zage-zage ko ɓace-ɓace falayar an fahimci wannan sannan mi wala ya jahal kada shi aikin jahilci to ai ina jin da batsa da kalamul kabihi da midu aikin jahilci na ko sai suka ce ya ya udu ila alqawli ya jahalu udu ila alfi'li saboda haka kai yayi wani aikin jahilci aiki dazu kai yayi kauli na batsa yanzu ko kai aikin jahilci kila gane ka ka a ganka kana dambe ka a ganka ka tahi da kahunka ka taka zuwa wurin haramun ka a ka a ganka ka ɗauki kayan wani na haram ka a ganka ka tafi wani abu na haram fala ya jahal kila fahimta aljahalu aljahalu huna ma'asiyatullahi ta'ala kar ka saba ma Allah wato idan ɗayan ku yayi gare da azumi kar ya saba ma Allah qaulan wa fi'lan shikenan fala yarfut wala yajhal an fahimci wannan sai ya ce wa ini mur'un fa ini mur'un in an kasa kaddara an samu wani mutum in din nan ehin takadiriya mai yiwa a samu ko ba haka ba in ma an kaddaro an samu wani mutum Ƙatalahu ya ja shi faɗa, shi ne aliful mufa'ala ko qatala aliful mufa'ala ya yi faɗa da shi tun ya rama aw shatamahu ko ko ya neme shi zage zage ya zagai tun ya rama shatama ko to fal ya kuli shi ce masa inni sa'imu inni sa'imu shi wada masa inni sa'imu inni sa'imu shi yasa dan wasu malamai suka ce to kenan yana yiwa wannan hadisi ba na ramadana bane na nafila na don in na nafila in na ramadana ba bukata ya faɗa don shi ya sani shi ma yana yi ba sai ka ce ini sa'imu ini sa'imu ba ko suka ce a ai bai bai ba dole na sai yanzu sai na ramadana ba saboda shi abin da ya mance na azumi ai ko ko ramadana na ya mance na azumi kwaɗa mai kai kana azumi kai ramadana ka kai ko ba haka ba wa fi dalika tazkirun lahu ka tunatar da shi na na abin da ya dace ya kiyaye wanda ka azumi kai ma kana yi to amma tun da shi ya ɗauki ɓata azumi ne da irin waɗannan kalamai kai faɗa mai ka ce mai inni akhafu Allah rabbul alamin faɗa mai haka ne inni sa'imu inni sa'imu suka ce mun sallah sun ya maimaita kalimar biyu saboda mi saboda dukkan hada lisana wa kalban suka ce inni sa'imun ka faɗa mai haka fil lisani inni sa'imun sanan ka faɗa ma zuciyarka sai ya sa maimaita inni sa'imun inni sa'imun ina fata an gane ka faɗa mai shi ya jiya na ɗaya kenan sannan ka yi aiki da wannan cikin zuciyarka kai ko kakka wa da ya yi ka yi aiki kalban wa lisanan an fahimci wannan inni sa'imu inni sa'imu shi yasa suka ce kun babu laihi ashe ka faɗi ko da nafila na babu laihi tunda annabi bai ce sai nafila ba bai ce sai farilla ba ko to mu dokai amu in bai takhassusi ba ko ashe in abu annabi sallallahu alaihi wasallam bai takhassusi ba a takhassisi ko to ashe ana ya halatta ka faɗi kana azumin nafila in dai akwai maslaha cikin faɗi kila gani in akwai maslaha cikin faɗi daga cikin maslahohi cikin faɗi ya san ka ciba ka ingiza mutane wajen mi wajen yin azumi din ko ba haka ba ka nuna kana azumi saboda mi saboda la'alla kila kana cikin masu koyi da kai kana cikin almajiranka ko kana cikin iyalanka ko kana cikin wasu waɗanda ko kai alhaji na kana cikin yan maula wanda in ka nuna kana azumi kowa zai ko dai ba don Allah ba don ya gane alhaji ya sai yana azumi ya sa cikin jerin bayan Allah ko ba haka ba to kaga don haka nan ya kamata ka faɗi in yanzu ana koyi da kai kila fahimta Ehe kuma kana faɗi mun fanci haka kana faɗin ibada in ya zan malami na ko ko ga malamin ka ya saka wani abu wanda kana son abin ga kamar misali mai karatun alkur'ani ko ba haka ba duk malami ne ya je ai karatun qur'ani ya kamata ya karatu mai kyau duk malami ne ya ce ya iya ai ba ce mai ne ko malamin ka yace taho karanta in jiya ko ka iya to sai ka ce ba karanta da kyau don ka kai riya kaga zaka ranga da sauti saboda mi saboda malamin ka na kuma babu laihi Kasa a cikin ranka kasa sa son ya kai a ce ya ce ka haka ya ce ka iya ina jin mun gane wannan hadisin Abu musul ashari radiyallahu anhu shi koya mana haka nan lokacin da Musa na rangadi ya biya wajen gida Abu musul ashari ya je yana karatu mai kyawu mai daɗi har tsaya yana saurare ne karshe washe gare ya bai yace jiya na biya bakin gidan ka gidanka lakar utita mizmara min mazamir ali dawuda yace ya rasulullah lakuda na san kana na Tuka, hu Habiran, ko Mhm, da na da ma shi ke da wadakar jiya ai mudata ta haka nan daɗi ban san dai kana nan ba da da na ƙara kyautatawa mhm, to ala kulli halin babu laifi wajen malami biyu uku kenan uku kenan sannan babu laifi kai don wa'azi don tsawatarwa ko ba haka ba sai a ga mutane kullun cin abinci su kai ko ba haka ba da gangan a kawo ma amma in kana ba kariya ba ka ce ni kan azumi ne kai ko ba haka ba ai sha'bana ai azumi aka cikin sha'bana malam na gane ka tun yawa bakwai ga sha'abana amma kullum tare muke wa kuma kullum sai ka sha ruwa da rana ka kenan baka azumi ko ba haka ba ka dan jawo hankali dun kile yayi wannan hadisi kenan ala kulli halin kila la fala hadisin da malam ka sun ya kawo mu janna sannan da matakai koko daga cikin abubuwan da ka tabbatar da azumi rashin sabon Allah kaulan wa fi'lan ko mm, amma kuma babu lahi wadai kana azumi in karantarwa ta ko tsarotarwa akarbaka Allah bismillah وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي فالصيام لي وأنا أجزي به كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به وحدثني عن مالك عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وانا إرن دي وانشان سندينا سننن سندي إمام مالك أبو الزنادي عبد الله بن ذكوان الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو هريرة أبو هريرة سناني عبد الرحمن بن صخر هو عمرو <laughs> أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من زال الله صلى الله عليه وسلم يأتي والذي نفسي بيدي نارا وان رايواتا إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم تكي غهنونسا نفسي بيده لخلوف باش bashin تنبم mai azumi خلوف واتو خلوف a خلوف بدم bidon خلوف ba warin baki ba warin baki kala biyu na akwai na kazanta ko na kazami in ya ce bai aswaki bai buroshi shi aka ce manatnu natnu ɗoyi ko eh wanda da ya wara in ya taya da bacci ya asawaki ko ko ya buroshi kana bari jini sannan akwai warin baki na al'ada ko ko in ce na halitta afwan na halitta haka Allah ya shi in yayi buroshi kaman me to wannan baki ne da ya ci ya koshi da bai ce koshi ba duk ɗai ko shi na suka ce ma bukhru bukhru ɗoyi gare shi na yan kunka duba masu kitabun nikahi harka aure eh, in kuka koma ga askari ba nesa ba ana askari a yace wata raddul mar'atu bil jununi wal juzani inda ya jero idan mutum ya aure mace ko ko idan an kai aure tsakanin namiji da mace ana aure na lalacewa saboda samun wasu illoli ko wasu rashe-rashen lafiya sai ambatu la'in matsalolin miji ya ambaci matsalolin mata sannan ambacin da suka iya musharaka wato ma'anan namijin na da su mace na da su akwai suka keɓantu da namiji akwai suka keɓantu da mace akwai wanda namiji na su mace na da su to da cikin matsalolin akwai bukuru, shi ko bukuru shi na warin baki na halitta kila na jin ko ba shi na da cewa akwai warin kashi ko wasu mutane masu warin kashi wanda komi wankan da sun kai duk turan da sun kasa ba su wani ma wannan bashin ko ku wannan warin ko wannan na halitta na bukhuru ina so in bambanta wari wanda kai tuwa ga baki akwai natnu akwai bukhuru sannan akwai khuluf shi na wanga khuluf shi kuma ba, ba, ba, na baki na ba illa ta baki ka hitowa idan ka samu awoyi wanda baka kada ma hanzan yakka wani abu ba to sai ta yi wari ko ko sai ta kama hidda wani tururi mai bashi wanda idan ka ji mutum ya buɗe baki ne magana kana jin ɗan wannan tsami-tsami ɗin ko wannan na bashi-bashi na ya daɗe bai ci wani abu ba shine khuluf in ya asawaki kamar mi ya yi wankin baki kamar mi ya yi buroshi ya yi mi ba a barin jin wannan kila an fahimta eh to shine khuluf illa dai irin jingina da aka ce khulufu fami an jingina shiga baki kuma gashi mun ce ba baki na kai ne ba an jingina shiga wurin da yake hitowa ne ba inda masdari ne yake ba kila an fahimta irin a jingina abu ga mafita ta ba wuri ne ba mhm, Allah sa mu gane kamar da aka jingina fitsari ga zakari ko ai nan ne mafita ta amma ba nan ne asadu ba ko can asadu daga masana can cikin inda yake abin nan Allah sa mu gane manzo Allah ce la khulufu hakika wari na famis wanda ka fitowa ga bakin mai azumi atwayabu ya yi ƙamshi inda Allah agun Allah min rihil miski fiye da turaren almiski ka bar shi haka nan hadisin aqida na kakka canza kakka ya tawili hadisin aqida na nan mun samu abubuwa da yawa an samu wallazi nafsu muhammadin ko wallazi nafsi biyadihi an samu yadu ko ba haka ba sannan an ce la khulufu fami sa'imi a atyabu inda Allah min rihil miski kakkai tawili ko masu tawili suna tawilin wurin nan su ce to a Allah ba a siffan tahi da yana jin kamshi da tauraron almiski ko komi ba a ce yana jin kamshi ba a ce bai jin kamshi dun jin kamshi siffan mita siffan mutunta to rashin jin kamshi wai shi kuma eh siffan wata <laughs> to ya yi rashin jin kamshin shi siffa wata ihin siffa mutum ko mutum nakisi mai jin kamshi shi akamili ya ji kamshi ya ji wari shi akamili wanda bai jin kamshi bai jin wari nakisi na to sai sun kai gudun su siffanta Allah da siffar kamala sai sun ka siffanta da siffar naqasu mafi yawan mutane fuka hau sun hada cikin wannan hadisi sun sa sun yi tawilato da yawa sai su ce Eh, warin baki ba zai a ɗaya bu ya hai daɗi inda lahi wajen Allah min rihil miski kamar tsoron almiski da yake wajen ku wada kuka jin warin bakin mai azumi ko ku wada kuka jin wari ne to wajen Allah haka yake kamar kamshin mai azumi kamshin almiski amma wajen ku amma ya hita karatun bai hita duk wanda kaso kai bai hita bai hita ehin Allah kin sarki khulufu fami sa'imi atayyibu inda Allah mai rihil miski kuma Allah ya kana son ka ce Allah bai bambanta rihul miski da rihu da rihu na gaidi bai bambanta ina ina kana nakasa Allah kenan an fahimta ai Allah sami'un basirun ko kuma dukkan sifatul kamal sun tabbata ga Allah ka bashi haka nan mai magana wanda ya magana ina jin waye magana annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya hika sanin ubangiji kuma ya hika girmama shi wallahi inni la ataqakum wa akhshakum lahu eh, eh ya hika sanin Allah ya hika tsoron Allah ko ba haka ba ka bashi haka nan la khulufu famis sa'imi afayabu inda Allah min rihil miski dan baki ko ko dan cikin mai azumi dan tumbin mai azumi wanda ka fitowa ta baki ya fi daɗi ya fi ƙamshi a gun Allah fiye da almiski fiye da almiski sannan kuma kakka fassara hidda bil lazimi fassara bil lazimi tawili na tawili kuma ba hanya ahlu sunna ta wajen aqida irin ka ce mi abil lazimi inna Allah yuhibbul muttaqina Allah yana so sai ka ce a Allah yana saka mu tsoron Allah sakawa la yuhibbu don al muhabbatu min sifatil makhluqiyya sun ka ce wai ko ehe wai la yuhibbu kaga fassara ana bil lazimi dama wanda dukka son ka ai sai ya baka wani abu ko to sai ya fassara da wancan wanda zai baka a ah, yuhibbu din to shi ma haka abin yake sai suka fassara bil lazimi wai daɗin bakin mai azumi su haka suka wasa yan tawili idan bakin kai ya azumi bakin kai ya wari shi Allah zai shi zan fassara Allah zai baka lada saboda warin nan na bakinka kamar mutum zahina juma'a ko idi ya shafa turare in za kana juma'a ko idi ka shafa turare turaren nan Allah baka lada to haka in kai azumi bakin ka ya wari kana samun lada kaga wanda a tafsir bil lazimina saboda haka a bashi haka nan daidai da yake la khulufa fa misaimi atyabu inda Allah min rihil miski akwai takadiri wanda wani hadisi ya kawo shi annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin gade dai da haka sai yace ya ce yaqulu Allahu azza wa jalla Allah madaukakin sarki ya ce innama yadharu shahawatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajali kaga dole sai dole sai ka ce yaqulu Allahu eh innama yadharu yadharu bukhari ya ce innama yataruku kaga fasara yadharu yataruku eh innama yadharu shi wannan mutum yana barin shahawatahu shawa ta ta ta saduwa da iyali Wata ta'amahu yana barin abinci ne wa sharabu yana barin abin sha ne min ajali saboda ni saboda ni ɗaya bari saboda haka fa ya li azumi na wana wa ana ajazibu bi ni bai saka da azumi ni ka sakawa da azumi azumi na wana kullu hasanatin duk aikin da kai bi ashri amsali ana baka ninki ne sau goma ila sab'i bi'ati dha'ifin har ya kai zuwa ninki 700 ma'ana wani ɗari goma wani sau goma wani sau ishirin wani sau talatin wani sau ɗari wani za a ninka mai wannan aiki zuwa sau ɗari bakwai gwargwadon niyya ƙarhin niyya kila fahimta ba daidai na ba bari inda haka sun ka gane hadisi ka gane fassara wannan don ka azumi ba ladaka guda ah, yanzu kana azumi guda ladaka guda da abubakar siddiqu in yawa na azumi abin da yasa annabi shi faɗa mana haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kakku zagi sahabbaina wallahi da ɗayanku ya kasance misalin ducin uhudu nashina kuma ya zan ducin uhudu na na zahaban na zinariya ya zan zinariya ta duk takata kacciyar da shi saboda Allah ba ka kai mudu guda kai rabin mudu inji annabi wanda sahabi na ya ciyar sahabi guda ya ci da mudu guda na gero ko na dawa ko na masara ko na sha'iri annabi ce kai ba mudu ba nisfa rabin mudu ya ci da shi to kai kuma kaddara dukin uhudu zinariya ta duk taka taka ciyar da shi duka saboda Allah ba haka lada tai kaga ko nashi naka yahe nashi yawa ai ko kuma naka yahe nashi kadari da kima da value da komi ko amma baka kai ashe kuna daidaituwa wajen aiki amma ba ku daidaituwa wajen lada shi yasa ashe kana azumi kai kila cikin azumin ka ɗaya bisa goma ha ƙara ma wani ɗaya bisa 20 wani ɗaya bisa tamanin wani bisa mimi ko ba haka ba wani ɗaya bisa ɗari uku ɗari bakwai an fahimta ashe mi ka sa ka tsere ma mutum wajen lada alhali kuma aikin ku iri guda ashe akwai wasu abubuwa ko irin takawa irin karhin imani irin karhin kaza irin karhin aqida irin mi irin mi irin mi kila an fahimta eh saboda haka akwai tafazul ba shi kenan makagaran haka ne haukan mu'tazilawa ko ko har haukar murji'awa ko murji'a aka ce haka ko eh inda ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah shikenan duk daidai duk kun yi rijista da kai da abubakar da ɗaya duk kun ce la ilaha muhammadu rasulullah duk musulmi kuke mummene kuke babu tafadul sun kace fil amali kago ka san ko gama gana babu ta wai la tafadul fil amali ba duk musulmi to nan ka imani ya imani to biya banbanci to ga ko ba haka ba Allah ya samu gani kowane aiki lada goma garai ko ko kowane aiki ana linka ma lada goma ko he da haka ko he da haka haka kai kai ɗari bakwai ko Allah ya ce illa siyaman da azumi shi kan fa wali na wana wa ana ajazu bi kuma ni ka saka ban fadi lada te ba ko ba haka ba ban fadi lada te ba saboda haka kenan ba ta da iyaka wanda Allah ya ga dama ko shi aka sun a nuna ma azumi ya yi kowace irin ibada shi yasa adi lokacin da ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam umama abu umama da ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah ba ni wata ibada da zan rike mahihiciya sai ce alaika bisiyam sai ce ya rasulallah ina sun afdalu minhu ya ce la afdala minhu mafihici he da azumi ya ce babu abin da ya azumi kuma haka take kakka hada kuma da wancan hadisi kuma ka ce su yi karo wani sallah sanda yake cewa mafihici ibada sallar dare ko ba haka zai ka ce sun buga sai bin taimiya kamar ya san za a yi ka Ka ce sun buga ko sai ya rubuta littafi kan hadisan biyu ya hada su ya hidda waje ko ba haka ba karshe dai abin da yace dai karshen takata baya kado a kawalu yace wancan yana magana ibadar dare wannan yana magana ibadar rana duk ibadodin da zaka yi da rana babu kamar azumi duk ibadodin da zaka yi cikin dare babu kamar qiyamul layli ka san ko ba azumi cikin dare kuma an ka ce qiyamul layli ka san ba da rana ba saboda haka ba lokacin su guda ba ita waccan a jinsin ta ta haiko wace a jinsin ayyukan dare qiyamul ta haiko wace a jinsin ayyukan rana a samu ya haiko wani shikenan to in kana son ka fifitu ka tsere mutane da kuma kana afdalul ibadati ko yaushe to ka zan qa'imun fil layli fin fil nahari ba shikenan ba to haka aka son mutum ya zama sai dai ba kullum ba ko ba addahara kullahu ba la sa'a man sama addahara kullahu malamai sun yi ta kyardado duk da annabi bai faɗi ba amma sun yi ta kokarin su wahala kansu wai me yasa Allah madaukakin sarki keɓance ma kai ne azumi sun ba da wasu abubuwa goma ga sunan da yawa suka ce saboda riya ba ta faɗawa cikin azumi a aikace a aikace ba ta faɗawa ko duk da wannan akwai ɗan gittawa da wajen ma'ana don waga magana shi san ce muku maganar malamai ta tana gittuwa eh ana iya azumi ko ba haka ba don ana iya langashewa a ta zuwa ba jiki ruwa don ɗaya ka tamban dalili in ce na azumi ni kai ban yi riya ba ehe ka gani ka yi riya kamar wancan da an ka ce mai kai ba Allah can kullum mun ka kai masallaci azumi ya kai yin sallah ya kai duk mun ka biyo sallah ya kai duk mun ka biyo sallah ya kai ce assalamu alaikum ba ku sai na azumi ba halas sun rage mai aiki ya sallame ka ya ce halama ku sai na azumi ba eh har da ita har da shi ya faɗi mana to kaga shi akwai riya azumi <laughs> eh to kaga ashe ana iya riya ta azumi sun ce an ce kuma Allah ya ce asyamuli saboda shi ɗaya ka gane mai azumi na hakika to wannan yana iya shiga shi ɗaya ka gane mai azumi na hakika ina iya langashewa ina iya zama rankas aka cewa in kashe jiki imi ce azumi ne kai ko ba haka ba eh da ramadana an samu masu ba su azumi su shiga cikin ɗaki su sha kunu ko su sha haibaki ko ba haka ba eh a to kuma a kama irin ɗabi'a mai azumi amma haƙiƙanin mai azumi sai sai Allah ɗaya sani sun ce to kila shi a wajahi wajahi na gaba sun ce azumi shine ahabbul a'mal ila Allah shi yasa yace kila nashina wajahi na gaba sun ce ha a yace nashina ba dun ya hi saura ba littasharifi idafatu tashrifi ta kamar inda yace na eh, baitullahi ko eh baitullahi kaga na ko eh sun faɗi haka nan suka ce a ya ce nashi na saboda azumi ita ɗaya ibadar da duk da dai magana ta ɗanyi nauyi amma suka ce ita ɗaya ibadar da ɗan adam ya ɗauki wata sifa daga cikin sifofin Allah na ji ta ta yi nauyi amma dai da sun ka fasara na je malar hita kuma suka ce ita ɗi'as ibadar da ta yi kama da sifa cikin sifofin mala'iku la ya sharabuna wala ya akuluna wala ko ehe Allah ba ya ci shi ma Allah ba ya sha Allah ba duk ka tsulke ma Allah ko to in ka ɗauki azumi ka dauki sifofin ko ko in ka ɗauki azumi ka dauki sifofin mala'iku ko ehe Allah dai Allah ba ya ci ba ya sha baka istifanta don ci da sha na kasuna ko ba haka ba don ci da sha ihtiyaji na bukata ta zuwa ga wani abu ko Allah kuma bai sai bai la ya hataju ila wani abu ko eh da suka ce shi yasa ya ce asiyamu li sun ce a'a Allah ya keɓance kai ne da azumi ɗai saboda mi saboda Allah na ɗauka cikin ibadodi ya ambata mu kai ne wanga ya hisu to shine Allah ya yi kila an fahimta wa suka ce a'a an ce Allah ya ce azumi na shi na saboda duk cikin ibadodi duk tsagerorin da an kawo sun ka gabata irin su fir'aunu irin su namarudu irin su irin wasu wasu babu wanda hankali ne ya ɗan ɗaro su da cewa a taɓa mai azumi amma akwai mutane da yara sun kasa ana musu sujuda an wa wasu yanka gumaka ba ana musu yanka ba wasu ana musu sujuda wasu ana kai musu garawa wasu a sa ya tuntube a ce shehu ko ba an bauta musu ba to babu wanda ya dan gano a bauta mai da azumi wata ba an ka bauta mai da azumi ko ya ce yi ba a yi ba a yi a hakikata, don bai sani ba za a ce mai ana yi amma sai ka ce gida kai mi ka ci abincin ka don bai san komi ba ko ba haka ba Allah ɗaya ka ibada shi yasa keɓance kai ne da azumi shi ɗaya an ka bota ma da azumi suka ce yana cikin wannan wajahi da dai abubuwan da yawa sun kawo wani suka ce yana cikin azumi yana cikin abin da ba a ɗiban lada ce a biya ba shi ranar alkiyama amma wannan an gitta musu ya eh, wannan ya gitta saboda mi sun ce an ka ce ayya ai akwai hadisul muflisu atadarusam atadaruna manul muflisu qalu al muflisu man la dinara lahu wala mata ga wata ruwa malla dinara lahu wala dirham wanda bai da dinari bai da dirham ko wanda bai da dinari bai da kama sayar sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce ai ba shi ba muflisu ba al muflisu man yati yawm al qiyama sai annabi ya jira da kai ne ce bi salatin wa siyamin ciki yasa wa siyamin an gane yayi wa siyamin wa zakatin wa bai sa wa hajj ba wa siyamin da wasu abubuwa amma ya sa siyam ciki sai yace ce wa ya'ti wa qad qadafa hada wa shatama hada wa akala mala hada wa daraba hada sai yace wa safaka dama hada sai yace fayuta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa idza faniyat yace hasanatu ka gani ashe hadda azumi an kare sai sace da suka yi ba diba azumi a biya azzaluncin da an kai da shi to wannan an gitta musu bi hadisul muflis ala kulli halin suka ce manzo Allah ya ce eh, azumi na wana saboda yana daga cikin abinda hatta kiraman katibi na ba su rubuta shi Allah ɗaya san shi kila an fahimta shi ma wannan akwai jayayya game da haka nan don babu nasi da ya nuna ba su rubuta shi ala kullu halin dai azumi dai fa falala ta'ala Allah dai Allah ya kebanci kai ne da azumi saboda wani abu wanda kila ba mu gano ba Allahu a'lam an fahimci wannan وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين أنا حديثي imamu bukhari da muslim da abu da tirmidhi da nasai da ibnu majah duka sauraito shi da imamu ahmad ina jin rawahu sitta kenan ko ko rawahu as-sitta banda abu dawuda amma ya kawo mai lafazi ko ko mai kama da shi wa haddathani an malikin daga imamu malikin an ammihi daga wan kanin babansa amminsa abu suhail amminsa abu suhail suna abu suhail nafi'u eh nafi'u a sunan shi shi abu suhailin shi ko ibnu malikin kaga kakan kaka imam malik don maliki sunan kaka ne na an ka samai malik ibnu anasin ibnu malikin ibnu amir ibnu abi amirin al-asbahi al-yamani al-madani imam malik rahimahullah ta'ala saboda haka malik an anasin an eh, malik ibnu anas ibnu malikin ko to shi yasa an ka ce an malikin an ammihi abu suhailin an malikin daga baba daga kaka ne shi malik ka san shi dan gidan mallamai na eh harkar gado sun kai na'am an abihi daga babansa malik ibn abi amir an abi huraira daga abu huraira kaga ashe kakan maliki almajirin abu huraira na ko kaga ittisal akwai saduwa ittisal sanadi mun sha fada shi imam malik babansa ma ibn shahab zuri ga baban imam malik ya karatu ko eh mun sa wada wannan annahu qala shi imamu shi abu huraira ya ce abu huraira ce haka amma wannan hadisi a haka ya zo ko amma imamu bukhari kamar ambata ya, ya faɗai imam muslim ya kawo shi turmizi ya kawo shi nasa'i ya kawo shi ibnu maja ya kawo shi imamu ahmad ya kawo shi a cikin sunan darimi an kawo shi duka an abi hurairata qala qala rasulullahi kila an fahimta to na imam malik ya kawo shi an abi hurairata qala shi ya faɗi maganar to amma in ka saunance hadisa ya shikenan ka huta lalla kila abin da ya samu ko dai malik ko aminsa abu suhai abu suhailin ko kakan shi malik ko ba haka ba ɗayansu ko ko tun tashin harin ya haya ibn hallaifi abin da ka samu malamai shi ya samai nami na kila lokaci korewar lokaci ko ko wanne ka waɗa ma kun sani ko ko wani abu mai kama da haka an fahimta amma dai abu huraira ba shi hado ga magana ba duka da sun karoto sun ce manzon Allah sallallahu alaihi ya ce an fahimci wannan ɗaya kenan kai kaddara ko da sun yi ittifaki duka gaba ɗaya da mun ka ambata Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da Imam Ahmad da Darimi ko da duk sun yi ittifaki sun ce qala Abu Huraira sai faɗi magana sai mu ce magana gaibi ta kila an fahimta wannan abin da an ka faɗi gaibi na to idan kuma sahabi ya faɗi abin ba a gane shi ta hanyar karatu sai gaibi sai an faɗa ma to ko bai ce ma annabi ya ce ba annabi ya ce ba sani ba ko mun gane eh tun da gaibi na no abin da za ka gane ka gane gaibi na tsaya ka jiya cewa idza dakhala ramadan idan ramadan ya shigo futtihat abwabul jannati ana bubbude koyi aljanna wasu koyi aljanna wasu ana bude koyi aljanna wanda ba gaibi na ba wasu ma inda aljanna take wasu ma akwai aljanna ba annabi faɗa mana ba gaibi da don daga cikin imani da gaibi aka yi da akwai aljanna ko to ana bude koyin aljanna kaga sanin wannan gaibi na abu hurairah bai san wanga ba dole wanda ya faɗa mai annabi sallallahu alaihi wasallam eh wannan kenan Na ma dai mun samu kada kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan ramadan ya zo za a bubbude kohin aljanna futtihat abwabul janna a wata ruwaya futtihat abwabur rahma duk ɗaya ta aljannatu hiya rahmatu ko wa gullikat abwabun nari ana kukkulle kohin wuta ko kuma gullikat abwabun nirani duk ya zo ko wahin wuta ko ko wahin aljanna takwas ko wahin wuta bakwai ko mhm, duka ana kukkulle su sannan wasu fidat shayatinu ana wa shi danu tukku bajal an san tukku bajal sai dan sa ya sama ga ko <laughs> tukku bajal an san eh, a haɗe da kawa hannuwa da wuya a ɗaure a tunkaye ƙawahunka kawahunka a haɗe do a ɗaure ko shi a tasiri mhm. a gama kawahunka da hannayenka a haɗa can ga waya a laulayi ko ina jin shi a tukku bajal malam ko hausa ta ehem na'am na'am a to ai Nijar ne muku nan hausan takwatun aka magana ko da sanda aka yi ne hakan na malam malam mamudu can hausa nijarta eh. to masha Allah mhm. wasu fi da ta shi yaɗu ana ɗaɗɗaure shi ɗan an gane ba wannan shi ma gaibi na ko ba haka ba mhm. ana ɗaɗɗaure shi ɗan wannan kenan wa ni an malik wa haddathani an malik أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار لا في أوله ولا في آخره ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه Imam Malik ya gama kawo mana hadisai yanzu zai kawo mana fatawoyi a cikin da ya kawo fatawoyi uku ƙarshen babin za mu ji akwai sabani ko babu akwai ma imani babu ma imani ta farko dai ina jin da za ku yi muwafaka haddathani an malikin annahu sami ahlul ilm amma mali ya ce ya ji ahlul ilm ma ilm masu ilimi la yakrahuna siwaka basu karhanta aswaki ba lisa'imi ga mai azumi fi ramadan har cikin ramadan ba makaruhi na ba ana ji akwai hadisi ingantacce ko ko ko akwai athar da yawa in ma babu hadisi wanda ya khassase ramadan ko azumi amma dai akwai hadisin da ya zo da asawaki amun eh laula an ashqa ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli salatin a wata ruwaya ko a kulli wudu'in ko inda ko banda azumi ba a yi cikin azumi da annabi sai ya faɗi sai ya ce banda azumi tun ko ya faɗi abinda bai kai wanga muhimmanci ba sai ya ce banda azumi ya ce wa baliq fil istinshaqi ya ce illa an takuna sa'ima ko can wajen kurkurawa da shaka yace ka kai ka shaka kware in ba azumi ka kai ba amma ga aswaki bai ce mana haka ba shi kana cewa ana aswaki fi jami'in nahai sabahan ko naharan ko masahan kuma fi ramadana ko ko fi ghairi ramadana an fahimci wannan kuma haka take duk wanda ya gitta ma wannan to shi ba daidai yake ba to shi na ma malik ka faɗi yace la yakrahuna siwaka lisaimi fi ramadana fi sa'atin min sa'atin nahari cikin kowace awa daga cikin awoyin rana lafi awwalihi wa lafi akhiri farko ko karshe babu da yake akwai mahucewa babu lahi ai aswaki da sahi har zuwa sha biyu amma ba aswaki din sha biyu kai duk lokacin nan akwai khulufu khulufu fa sa'imi to in kai azumi warin nan zai rage to kuma gashi warin nan shi aka so tunda a ɗaya bu inda Allah min rihil miski tawilin bai tsokare ba kaga ya tsokare tunda annabi shi ya faɗi la khulufu fa misami atyabu inda la mirihin misk sannan kuma shi ya ce ku yi asawaki dinga inda ya san yana ragewa dami. da ya ce to amma kar ku yi da yini don saboda zai rage warin kuma mai wakka magana azaye warin baki aka rufe to shi ko khulufu ba warin baki na ba warin tumbi na ko ka kurkure ka goge ka asawaki ka yi makilin ka yi kaza ka yi kaza bai barin da ya tasowa magani kawai kai gum ko ba haka ba kakka bude baki amma dai muddin kana buɗe baki zai fito saboda ka ga cewa wai ba a yi farkon ramadana farkon sahiya ana yi farkon sahiya ba a yi can karshe kaza kaza a abai da abin nan malamai da yawa sun gitta ma wannan magana ka imam malik ka jama'a da yace walam asma ahadan ban ji wani ɗai ba min ahalil ilmi masu ilimi ba abuta ilimi ya karahu zalika yana kin wanga ban taba ji ba wala yanha anu ko yana hana ban taba ji ba kila an fahimta ashe amma fa akwai amma dai kaga malik duk ya mai san musu raddi kuma gaskiya wa ga magana ta malik anan daidai take haka take ana azumi ana asawaki ga azumi kowane irin azumi kuma kowane iri kowane lokaci an fahimta ana asawaki babu illa mun gane wannan mu yi muwafaka da wannan to mu saurari na gaba za mu yi muwafaka ko yaya قال يحيى وسمعت مالكا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان إنه لم ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك wato a gaskiya ga wadda da al'amura abinda duk in ka son mutane su mai da hankali ko ba haka ba ka'idan na a cike ta la ilaha illallahu shikenan kuka ita ka'ida da wada kasan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko shi don abin zan hudi ka saurara ba a yi mai sallah ba a yi mai azumi ana bauta mai Allah ɗaya ka bauta ma to wajen ka'idar la ilaha ta zan haka Allah ɗai a fahimce ni to wajen Muhammadun Rasulullah shi an manzon Allah shi ko an ka zo ga wannan matakin na karɓo saƙon karɓo ibada wadda aka ta shi ɗaya shi ko shi a wurin nan ba a karɓar ta ga kowa kuma in yi riga faɗi ta ƙare in ya ce i i ɗi ta ita in ya ce la la ɗi ta lata kila an fahimta kamar yadda duk ka ɗauki wani gutsure cikin ibada ko wace iri ta kabba wani wanda ba Allah ba yi shirka haka in ka ɗauki wani gutsure cikin mutaba'a ko karɓar abin nan kabba wani shi ma ka yi shirka amma wajen ina fin risala abin da sani fara buɗa da wannan saboda wannan gaba da za mu tashi kanta kila an fahimta ana imam mali ya ba da fatawa wadda ta saba ma hadithi kuma ya yi tsauri game da ita shi ma ya nace ga wanda ya faɗi daidai na kuma ya kore duk wanda ya saba ma wannan maganar kuma ya yi raddi kanta raddi mai zahi ko ba haka ba amma sai dai kash akasinta shi ya tabbata ga sunna akasin fatawat to irin nan nan za a gwada imanin mutum ko nan imanin mutum kai duk wanda haka ji ga imam malik 100% ko ba haka ba na girma da ɗaukaka da ilimi to nan an samu karo da magana ce da magana manzo sallallahu alaihi wasallam wato magana wa za a yi fifitawa haka ai ta ka'ida inda dai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wasu wasuna su malamai ko wannan kan ku yi ta jayayya har har Allah waye ko ba haka ba ka ce ba ka biyar ko ba ka biyar ta shafi'i ba ka biyar ta abu hanifa ba ka biyar wa ba ka biyar wa ta malai ka doka lahiya lo ba mai dunguje ka dun wada aka biyar su haka aka bi imam malik da su da imam malik da su babu wanda aka kama aya na cewa abi shi ko ba haka ba a fahimci wannan kadiyar amma kuma kadiyar ga ta ilimi ta in ya kwade ta in ba dai da take ba shikenan alhamdulillah ba dai ga abin da tabbata ba bukatar suka da wani abu musawara mu ji mu yahya an qala yahya imam yahya يحيى shi almajir imam malik yace wa sami'tu malikan naji imam malik ya kula yana cewa fi siyami sittati ayyamin game da azumin kwana shidda al fidiri bayan an kare azumin an sha ruwa min ramadana ga ramadana an san su ai sittan min shawali imam malik ce lam yara ahadan min halil ilmi bai ga wani ɗaya daga cikin masu ilimi ba wal fiqh masu fiqh su masu na azumin waɗannan bai taba gani ba babu wanda daga cikin malamai ne ahalul ilmi ko ahalul fiqh wanda ka azumin waɗannan kwanaki walam yablughuni zalika to kaji kuma hadisi bai kai garan ba an ahadin ga wani ɗaya dut minas salafi daga cikin salaf na ko sahabbai na cewa suna wannan ban taɓa ji ba yanzu kaga wurin ya kamata ka ba imam malik uzuri ko ya saba ma abin da ya saba ma duk abin da gani ya kamata ka ba shi uzuri walam yabluguni an ahadin minas salafi ban taɓa ji ba bai kai garan ba yace wa inna ahlal ilm yace kai masu ilimi ya karahu na zalika suna ma karhanta azumi shida din nan sun karhanta su wa ya na suna tsoron bid'atu ya zama bid'a don ba san da shi ba suna tsoron ma ya zama bid'a a shi kai ma malam bid'a ya kawo gudu kuma wa an yulhika ramadana sun bi Ramadana suna tsoron a raba shi ga ramadana a ce ramadana kwana 36 na haka suka wa gudu alika ma ramadana ma laisa minhu wa an yulhika bi ramadana ma laisa minhu ahalul jahalati wal jafa jahilai wal jafa da mutanen daji wanda ba su ba su kusa ga karatu su lika shi su lika shi ga ramadana su ce ashe ramadana ashe mun tafi birni ashe ramadana mutanen gada ka ce ashe ramadana 36 aka ba mu sani ba ko ba haka ba irin uzurin da aka ce Usman bin Affan ya ba su wako da ya zo hajji ya diba dama da hagu ya ga duk kawayawa 'yan ƙawai sun sun taru gehe su kowa na son ya ga Amirul Mu'minina shi Amirul Mu'minina kuma lokacin Usman bin Affan sai ya ga ya zai sallah azhar ko la'asar raka'a biyu zai yi cikin su akwai wanda bai taba sallan ma sai shekara shekara ya kayanta anya in yayi azhar raka'a biyu kasaru yayi la'asar raka'a biyu kasaru ba kawai yaga sarkin musulmi haka yayi yadda ya kawayen su mi zai cewa <laughs> sai yi mutane sai <laughs> ya yi ya gada ta yan Nijar malaman bai hankuri ko ba <laughs> ka wanga ce wani dan amma wanga almarata ba bai da hakika irin labarin nan ɗaina ni ba ban iya shi ba wanda suka waɗa min sun ka iya wai dan Najeriya na ta yi a Nijar yaga sai kama kasaru azhar ya raka a biyu la'asar ya raka a biyu sai wata yan nijar tagantacce he dan najeriya he dan najeriya har da sallah sai an sama gudi wai dan najeriya har sallah sai ya rage wasu wata duniya ta san dan najeriya da magudi to wai har sallah <laughs> har sallah sai an sama gudi to abinda muka san mu ce sai sai Usman bin Affan sai ya ga cewa kai za a samu matsala in ya kama kasar bari ya rinka cikawa a taidaita lahiya ko sai rinka cikawa daga cikin a'azaru da suka ba Uthman bin Affan uzurran da ya kama cika sallah alhali ya tahi makka kuma alhali kasar ya kai amma ya cika ɗaya daga cikin uzurra ne kenan gani yayi duk gauga kowa sarkin musulmi ya kasu ya gani ya koyi da shi to in ya fara kasar wallahi ba kawai ya koma gida ba mai dage shi daga raka biyu sai ya kama cikawa to amma wannan uzuri na eh ba uzuri na karɓaɓɓe ba in ma uzuri na ga Uthman bin Affan abin da kaso ya kamata ya zan shari'a shikenan mu battik mu bar kasar saboda tsoron ka ai kwafin ka dauka a canza a yi tawada annabi ka yata amma a karantas ko ba haka ba to to shi ma malik abin da ya kasun ya ce illa uku ya kawo ga sittatu min shawwalin na farko ya ce bai taba gani ba cikin ahalul ilmi wal fiqhi wanda ka azumin su ɗaya ko na biyu hadisi bai zo gare ba anis salafi suna wannan biyu ko na uku yana tsoron jahilai da mutanen ƙauye su liƙa shi ga ramadana su ce oh mun gano mu aka wayo ashe ramadana talatin da shidda na suka ce mu yi talatin sai kaga ba kawai ya dona ya jona kuma an samu wasu matsala ko ehe illolin guda uku su imamu malik ya ji tsoro sai ce a bas Sai ta min shawwal dan ka tambaye sai ya karhanta ko ya badda to Allah akwai laihi ne to ku saurara ku jiya sai ya ce laura laura au fi zalika rukhsatan inda halil ilm wara'auhum ya'maluna biha yace ina tsoron su jahilai da ahlul jafa'i su lika su ga ramadana in sun kaga akwai ruhusa game da wannan wajen masu ilimi sun kaga su malaman suna haka cikin magana ta kun gane to wannan magana sai mu ce hadisi ya tabbata hadisi daga abu ayyub al-ansari radiyallahu an ya ce manzo sallallahu alaihi ya ce man sama ramadana ثم أتبعه ستا من شوال فذلك siyamu dahr wannan imam muslim ya ruwaito shi abu dawud ya ruwaito shi tirmizi ya ruwaito shi nasa'i ya ruwaito shi ibnu majah ya ruwaito shi ga muslim man sama ramadana wa atba'ahu sittan min shawwalin kana kasu ya middahari sunanul bayhaqi wa da ya roto shi man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal fa dhaka siyamu dahari kila fahimta hasali waɗanda adadin suka ruwaito shi duk suna suna da su imam muslim ya ruwaito shi imam tirmizi ya ruwaito shi abu dawud ya ruwaito shi imam nasa'i ya ruwaito shi ibnu maja ya rawaito shi abu awana a cikin musnad nashi ya kawo shi imamu ahmad ibnu hanbal a cikin musnad imamu ahmad ya kawo shi hauri biyu musnad al-humaidi malamin imamu al-bukhari ya kawo shi musannaf na abdurrazzaq ya kawo shi mu'jamul awsati da mu'jamul kabir duk sun kawo shi shi yasa waɗanda sun ka zo baya gare su irin imamun nawawi mai riyadus salihin da ibnu hajar mai bulughul marami suka yi idilakin cewa wagga sunna ta tabbatatta ta salafu shi yasa imamu eh, ibnu hajar al-asqalani ya kawo cikin bulughul marami ka ta kadiba siyamu tatawwi babu siyami tatawwi da ka guda babin ina jin shi hadisi na uku cikin wannan babin riyadus salihina imamu nawawi da shi ya babi ya yace babu istihbabi sittati ayyamin min shawwalin babe na mustahabbancin yin azumin kwana shidda cikin shawwal kila an fahimta gaba ɗaya waɗannan gaba ɗaya duk waɗanda sun kai shuruhu na waɗanda littaya sun tafi kan cewa sunnata ta manzo sallah sallah ha akwai waɗanda sun ka zanna suka jero sahabban da sun ka ɗan bukata tabi'in da sun ka yi ta tabi'u tabi'in da sun ka yi ta duka malaman da sun ka yi shuruhu kutubu sitta babu guda da ya gitta ma ɗaya daga cikin wannan fatawa kila kun fahimci wannan duk malaman da sun kai sharhin masani da basu gitta mata ba kai hatta da ibn abdul barri da ya shayin at-tamhidu yace muna da hanya da ta tabbatar da sai min shawwali kawai uzurin da muka wa imamin mu da yake shi dan malikiya na uzurin da muka wa imamin mu kalamin da yayi yace walam yablughuni zalika an ahadin min as-salafi kila fahimta to Allah wannan akwai wata rigima sai ka ce yanzu sattatun min shawwali makaruhi na sai ka ce bid'a ta sai ka ce malika ba su yi sai mu ce malikiya akwai ta kila kusan dalili ko sai mu ce imamu malikin ka'idan malikiya don ka'ida ta tabbata idza sahal hadithu wa madhhabi ko ba haka ba dukkan su sun yi kirarin cewa ko bayan wucewar su an kaga wani abu da ya tabbata a sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam to ku aji kaulin su ku rika na annabi sallallahu alaihi wasallam kaga babu wata rigima akan haka shi yasa Allah ji kan wani malami da ya wani littafi ya ce inda Imam malik suka sa inda Imam malik ya saba sai ya kawo hadisan duka bi inda ya kawo hadisi sai ya kawo uzurin da yawa Imam malikin sai ya kawo uzurin imam malik ya ce uzurin imam malik a wannan kadiyar hadisin bai inganta ba a waje ne don saboda ka kunji kunji kunji kunji hanyar da ya zo mai to cikin hanyar nan wani a cikin ta kaga shi ko ya san wani dan nan bai yadda in ya kawo kaza ya ce kunji kunji kunji kunji kunji littafin babba ne ya kai tulin wannan daga ciki da ya kawo wannan mas'ala sai ya ce shi wannan kalamu satatumin shawwalin uzurin imam malik hadisin bai zo gare ba kun ji wanda ya ce cikin muwadda malik an fahimci wannan kadiya ko mun fahimci wannan ga wannan ta biyu malan karanta mu wa qala yahya sami'tu malikan yaqul لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه شيمانا مسورارا malam a cikin bukhari zan karanta na zo da bukhari don kada ka ce ni na kawo hadisin sahih bukhari yace babu saumi yawmil jumu'a babu saumi yawmil jumu'a azumi ranar juma'a me hukuncin azumi ranar juma'a sannan duk cikin babin fa asbaha sa'iman yawmal jumu'ati kai idan ma mutun ya waye gari ya dauki azumin ran juma'a fa alaihi an yufdara dole ya aji ni abu asim ba sai na karanta wan bukhari na ba sai an karanta masa ne ba ce sanadin ya inganta ko bai inganta ba bukhari na حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد ابن جبير عن محمد بن عباد قال سألت جابرا radiyallahu anhu na tambayi Jabir ibn Abdullah nahan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an sawmi juma'a Jabir ku tare da annabi an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya hana azumin yinin juma'a qala na'am yace yi kwarai annabi ya hana azumin juma'a zada ghairu abi asim riwayar da ba ta abi asim ba sai yace amma an yanfari da bi saumi yinin aisha shi dai juma'a ita kadai shi an ka hana wannan talayin wa talayin jabiru حدثنا عمر بن حفص بن غياس حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول النبي ياتي إن جاء أبو هريرة لا يصومن أحدكم يوم الجمعة kada ɗayanku shi azumi ranar Juma'a illa yawman qablahu aw ba'dahu ko sai in yayi alhamis ko yayi asaba yini kamun juma'a ko kamun mi ko bayan jimu'a mun ji wannan wannan hadisin wa abu huraira haddathana musaddad haddathana yahya an shu'ba hadith wa haddathani muhammad haddathana gunda haddathana shu'ba an qatada an abi ayyuba an juwairiyata bint al-harith eh, waccan ta gidan jiya Kuma ka haka laƙar kulci ba a daki arba'a kalimatin law wuzinat bima kulci mundu al-yawmi la rajjahat kunna subhanallahi wa bihamdi adda halkihi juwayriya qalat anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alayha yawm al-jum'ati dakhala 'alayha yawm al-jum'ati ya shigo ina take ranar juma'a wa hiya sa'imatun tana azumi ita wa? juwayriya fa qala manzo Allah ya ce mata asumti amsi je kin yi azumi qalat la a'a ban yi ba qala turidina an tusumi na gadan zaki azumi gobe qalat la ya tace ya qala fa afdiri kare shi kare shi an gane wannan wa qala humayd ibn al-ja'd wa qala hammad ibn al-ja'di sami'a qatadata haddathani abu ayyuba anna juwairiya tahaddathathu juwairiya ta shi labarin wannan labari fa'amaraha annabi ta ƙara mai da annabi sai da ya umarce ta an fa'afdara ka sha ruwa sai da yayi tsaye ce sai ke kare shi sha an fahimci wannan to mu karanta abin da muka karanta cikin muwadda haddath wa ya yahya imamu yahya ce sami'tu malikan na ji imamu malik ya kula yana cewa lam asma ban taba ji ba ahadan kowa ko dai ban ji ba min ahalil ilmi cikin masu ilimi wal fiqhu masu fiqhu wa man yi kuta da waɗanda aka koyi da su ban taɓa jin mutum guda yanha an siyami yawmil jumu'a wanda hana azumin ranar jumu'a ban taɓa ji ba na ga wani ya dawo kai ɗin ban taɓa ji ba wasu yamuhu hasanun azumi ne mai kyau na ana yi shi a matsalar da muka samu ko ba haka ba in ka bada ta sai a ce suna kaza suna rena fikihu ko ba haka ba fikihun wanga shi ya fikihun kila an fahimta dama na muku definition ɗin fikihu ta'rifin fikihu shine mi shine tsura madarar karatu madarar ilimi da an ka tatso tsakanin karkashin Qur'ani da Sunna shi aka ce mafikihu gayat wannan madarat kuma wata yi daidai da kitabu da sunna in ta saba ma kitabu da sunna ra'ayun la fiqihun ra'ayun la fiqihun ra'ayina ba shi sa tun farko muka ce malamai sun gina mazhabi biyu ba mazhab ahalin ra'ayi da mazhab ahalin hadisi ko ba haka ba suna ce ma abu hanifa yana da mazhab ahalin ra'ayi imam malik da almajirai ne mazhab ahalin hadisi saboda duk abin za a yi sai an jawo hadisi to yanzu ina tambaye ya ce wa qad ra'aytu ba'd ahalil ilmi inji imam malik yace na ga sashin wasu malamai ya sumu yana azumin wannan yanin ni na gani ƙarin ƙarfi na cewa ana yi ko yace ni na ga ana yi wa arahu wa urahu ina ma zaton zaton ma da nake yi kana ya taharrahu shina sai ya ma jira jima'a in ta zo sannan ya jima'a jima'a ma ka son ya yi? ya taharrahu yana kirda don jima'a ko da yana son yi azumi sai ce bar in jima'a ta tawo ya hilada sai ya yi. kuma ahlul ilmi na sai ku auna da abin da mun karanta ko ba haka ba shikenan sai ku haida hukunci ina jin kuna haida hukunci da kanku wani uzina kuma imam malik Masha Allah ina jin kun ba Imam Malik uzurin da ko inda ya haɗu da ku sai ya ce Allah shiga harta muku sai ya muku addu'a don dai ita ilimi ita danganta Imam Malik da mai tsoron Allah duk in kace mai irin amsar da jahilai ka bamu ka Imam Malik ilimi halan ai ya ga hadisin yake aiki da shi ayya ayya ka soke Imam Malik ya ga hadisi yake aiki da shi ka so kai hadisi inda ma yana da masoka bai da masoka inda ma hanya gudata jabiru ya ruwaito abu huraira ya ruwaito juwairiya ta ruwaito da duk har da abu sai al-khudri ya ruwaito kai jabiru ma a wata ruwa sai da ya rance da Allah ka ji cewa manzo sallallahu alaihi ya hana azumin ranar juma'a ce na'am wa rabbi hadhihi al-ka'aba na rance da ubangijin waga ka'aba ya nuna ka'aba saboda haka mu yi karatu mu zan ya ci abuwa da muke sannan a yi hankuri ku yi hakuri ko da mun yi haka shi ne ka'ida guda da za mu ɗauka don mu kare addinin daga shigo wani abu wanda bai cikin addini kamar na taɓa ambata muku yau ni ina son imam malik he da wanda kaka tsammani ko in na ce to tunda ina son imam malikin ko ya saba ma annabi ko ya saba ma hadisi ko ya saba ma ƙur'ani, zan dai bi shi ko ba haka ba to do Allah wace amsa Wani raddi zan wa dan bid'a mi zan ce mai wanda ya ce zai bi abdulkadir jelani ko ya yi kure wanda ya ce zai bi tijjani ko ya yi kure wanda zai je bi ibrahim inyas ko ya yi kure wanda ya ce zai bi mallami ne ko wani ina ko ya yi kure wace amsa zan bashi ni na riki wani nima haka nan ko ko in ce mai imam malik shi an ka ba da nassin abi in sa in jawo mai ayin jawo hadisi wancan bai da nassi babu kila fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam shi adda nassi na abi shi to in mun ka toshe wannan kohot ko ba haka ba an ka ce a mi aka cewa mi mutum eh, doka da gida ta farawa ko wani abu mai kama da haka mu fara daga gida wanda mun ka ganin kima to wanda an mafi daraja ya da shi ya da duk sauran wanda mu ga cikin malum ma ko ba haka ba imami daga cikin a'imma in ya zan mun yi mai haka ina ga dan fojari ina ina ina ga 49 ko ba haka ba na hakikat imami na hakikatan to ina imami na 419 kila an fahimta amma muddin mun ka ɗauki cewa in ta biyo gare mu mu zauɗa mu ce mu rinci idanu mu ce haka aka ana yi ko ba haka ba to ina jin za mu rasa amsar da zamu ba duk wanda ka jaye da mu amma mun ka kan wannan tafarki kitaban wa sunna a matsayin mu ko ba haka ba ahlus sunna suna bi qur'ani da hadisi ko ba haka ba ina jin kenan, kowa kana aikaro karo da shi minti biyu ka kasai minti guda ka kasai ma da ka ce wa khairul hadai hadai muhammadin ka gama da shi duk abin da zai kawo ma ka ce wa khairul hadai hadai muhammadin shike ina fata a gane amma tare da haka in za a mai da raddi a rinka girmama magabata ko ba haka ba e, imamu nau ya ce da naman malamai luhumul ulama'i hmm? mi aka cewa masmumatun eh masmumatun naman malamai gubana kwacci sai ya taɓe kwacci sai ya hita saboda kakkabe magabata da zagi da suka da ce musu yan bid'a makiya annabi kash ba gane inda karatun yau hanzu ba gane ba Allah ya ba mu tarbiya game da magabatan mu walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana eh waliman sab wal ikhwana alladhina sabaquna kaga sadan dai ko dai wanda ya tara mu wadanga hadisai da dubu biya ma aiki ya yi ma aiki wanda ya kamata ka abin ko ba haka ba tara ma hadisai dubu biyu a samu kure uku ko hudu ko biyar ko goma ko tara ciki ai aiki in naka ka gani kure nawa za a samu ko eh Allah ya samu gani subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wala lokaci yayi to to shikenan insha Allah to shi kenan sha akwai bukatar karanta ta yanzu okay to to shi kenan to shi kenan subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik